Wani abu ne ya fashe a unguwar tudu na garin Agadas yayin da yara almajirai goma sha biyu ke kewaye da shi kuma ya haddasa mutuwar ɗaya daga cikinsu yayin da goma sha ɗaya suka ji ciwo guda daga cikin su yana cikin matsanancin hali. Gwamnan jihar Agadas ya isa a wurin domin ganin abin da ya faru. Hasalima ya isa a babbar asibitin Agadas domin ganin halin da waɗanda suka jikata suke ciki madam hajiya lusuma ita ce mataimakiyar magatakardan ofishin gwamnan jihar agades a lokacin da shi gwamnan ya kai ziyara a babbar asibitin kuma ta fassara jawabin da malam sadu saloke gwamnan jihar agades ya yi a cikin halishan faransanci gwamnan jiha dai ya ce ya samu labarin kamar wani inji ya explode can karciyar tudu a gaugauce da shi da ma'aikata sun ka can tudu da aka je sai aka gane cewa injin lalle ya yi explode nan cikin wani kare wanda almajirai ne ke ciki cikin wa'annan mutane goma sha biyu yaro ɗaya ya riga mu gidan gaskiya Allah ya rahamshe shi sha ɗayan a gaugauce an ka kawo su nan likita yanzu kenan su ne gwamnan jiha ya zo ya gani cikin sha ɗaya nan kuma Allah ya sa biyar ko shidda kin nan ba su ji rauni ba sosai amma dai sha ɗayan da aka kawo gaba ɗayan su kowanne yana cikin hankalin shi amma biyar ko shida ne suka ji rauni sosai vraiment lalle yace yara ne almajirai ne suna yawo sun saba kwashe gwangwanaye da sauransu su je su saida amma kiran da zai musu lalle suna neman abin da suka ce in suka saida abubuwan da suke kwasa cikin shara amma dai a zanki hankali shin yaya ne wannan lamarin ya faru shine tambayar da manema labarai suka wa Adamu Hudu malamin yaran almajirai da wannan itila'in ya rutsa da su eh lalle ne na cikin gida dai ina kwance ban da lafiya to shine kawai sai na ji kara har yaro ya rugo da gudu da jini a jikin shi ko da ya rugo da gudu jini a jikin shi mata ta ta huta yara kowa na kuka wasu suna haɗu suna jijiyoyi shine sai na huta makwabtana ko da muka fito kawai mun samu yara wasu kawahuwa sun farfashe wasu wannan abin ya karko karahuna ne ko menene sun shiga cikin kahuwan su wani a ido wani dai gashi nan kowa kuka yake sun ce kamar sun dauko wani abu ne a wajen neman karahuna da ke dai ni ganshi ba kara musu ya sha uku dai wanda ya rasu yan kwana kwana su ne suka kai agaji wa yaran a lokacin da wannan abin ya faru kuma shugabansu cewa da lieutenant taro muhammadu ya bayyana irin yanda butalin iskan gas na dafuwa ke yi kasancewar abinda ya fashal hukumomin jihar ta agades sun ce ba bom ba ne kuma ba wani makamin yaƙi ba ne balle a danganta shi da wani aikin ta'addanci shi ita butekin gas kullum a zanki aiki da tana tsayin ta ka a ce a kwantar da ita kad mutum ya ce ya kunna gas kin sannan kuma ya kunna almeti a'a ko birke gaza iska ne in ka kunna shi nan da nan ne ke cika wuri ka a barta yaran suna wasa da ita yaran dai almajirai ne da suka hito a cikin gundumar ta tare da malamin su sukan shiga ne cince-cince a cikin jibji a cikin garin agadas domin tar da karahuna wanda suke saida ma masu sayan su kilo zuwa kilo a cikin garin domin su samu abin masarufi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar